Jama'a as-salamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Wanda ni Halimatu Sani Juma'a ke muku lalai marhaba daga nan sashen Hausan Radio France International. Yau a cikin sabon shirin mu. kasashe a duniya da dama ciki har da nahiyar Afirka ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa wadda ta kai ga rasa rayuka da lalata kaddarori. Masana na danganta wannan matsalar da sauyin yanayi. Shin wani matsala ta shafe ku? yaya matsalar take a yankunan ku wani mataki kuke ɗauka wajen kare yankunan ku kuna iya ba mu ku? dangane da wannan maudu'i ga malami na farko alaikum radio france international sunana usman aruwa wakili daga abuja to game da saunin yanayi dai da gaske yana nan gaskiya gwamnatocin afirka dai ba abin da suke yi fi sabilillahi ba wani abin da suke su samu su ce da su yi maganin shi babu kawai ana nan ne dai haka domin ka duba sare bishiyoyi in ka je wurare za ka ga an sassare bishiyoyi ana kone bishiyoyi dajijjuka duk ba abinda gwamnati take yi babu sai dai addu'a mu dai Allah ubangiji ya kawo mana ɗauki Allah ubangiji ya kare mu na gode radio france international ni ne na ku usman aruwa wakili daga abuja a gwarin ba nigeria radio faransa rfi da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas frezi na kulabar a yanzu ce da take agaris jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan matsaloli da kasashen mu suke fuskanta muna lokaci na damana matsaloli na ruwa da kaman abin da shahi hanyoyin ruwa taushewa hanyoyinsu to abin da zan cewa ni dai a nan jihar ta ta agaris magabata suna iya bakin kokarin su ko 'yan kwanakin nan an yi wani aiki bisa abin da ya shahi hanyoyin ruwa an share su an hudda musu ƙasa da rere da duk wani datti da ledodi da suke cike wajen ruwa bai samun hucewa da gudu kuma babban abin da na ji daɗin shi ma matasa na gari ne wani furoshi ya ɗauki nauyin su suka yi wannan aika to ya yi kyau haka kuma muna ƙara kira ga kaman al'umma talaka su ma dole sai sun ba da haɗin kai tunda hanya in ta biyo ta ƙofar gidanka yana da kyau ka kula da fatan a tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France International RP Hausa mai magana da ku Jamilu Dimasta daga garin Dan Madaci jihar Maradi jamhuriyar Niger? To a gaskiya magana ambaliya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abu ne daga ubangiji me amma kuma su ma mutane wani lokaci suna da laifi. saboda wasu mutum yana gani da gangan sai ya ta gina gida ko kuma ya aza gidansa bisa magudanar ruwa duk lokacin da ka aza magudanar eh, gidanka bisa magudanar ruwa kai ma ka san akwai labari daga baya me muna jan hankalin mutane dan Allah da Annabi su kiyaye eh, aza gidajensu saman magudanar ruwa inda ruwa ke bi ko kuma inda ruwa suke kwanta kuma muna ƙara jan hankalin su da cewa yaran Allah kuma a bar zuba shara ko ina bisa magudanar ruwa suna tushewa suna bukata suna Eh, munzuguna ma al'umma yana haskaka asarar layuka da dukiyoyi da sauransu na gode mai magana jamilu dimasta daga garin dan madaci jihar maradi jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan redon Faransa mai magana garin Nasko gangan karamar hukumar mulki ta Shagari Sokoto State Nigeria. Tunan gane da yanayin da mamaye duniya da yake kawo ambaliyar ruwa kusan lalle mu mutanen gangan da kewayen mu irin su addan lokoko takalmawa maganar gaskiya mun samu matsala kan ruwa saboda gonakinmu an kai musu kashi biyar kashi hudu suna cikin ruwa ke ga wannan matsalar ta muna yawa sannan ga gidajen ma ba baya ake ba giyun nan na turgurgujewa gurgujewa gidaje na ta faduwa kan matsalar ruwa so ina kira da gwamnatin tarayya ta sa hannu cikin wannan lamarin inda garuruwan da ke gin rahi ta maishe su tudu sannan kuma garuruwan da babu hanyoyin ruwan da gudana don allah ya musu don maganin matsalar ambaliya a tashi lafiya garin don faransa kuna tare da garin nasko ganga assalamu alaikum na gode assalamu alaikum gidan rediyo faransa sashen hausa mai magana zalan dan mai gamji da karamar hukumar fontuwa jihar katsina To a yau ma muna godiya kamar kullum da yadda kuke ba mu fili wanda muke tofa albarkacin bakinmu. To a gaskiya yau ma mun ji daɗin wannan maudu'in kuma an yi shi a kan gaba. Duba da yadda ambaliyar ruwa take taɓanna a ƙasarmu Najeriya da Afirka da duniya baki ɗaya. To a gaskiya mu muna ɗora wannan laifi ne akan gwamnati da ƙungiyoyin sa ido masu zaman kansu. Duba da yadda jama'a suke gine-gine na san rai da kuma ita gwamnati kuma ba ta wani tsari a kai ba ta magana a nan sai dai mu ce Allah ya kyauta Allah ya kiyaye afkwan haka nan gaba mai magana da dan mai gamji da ƙaramar hukumar to ta jihar Katsina na gode a tashi lafiya. Salamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana Isa Abdul daga karami hukumar Galiya jihar Adamawa to mu ba za mu yi fushi da yin Allah ba ambaliya yin Allah ne Allah ne kaddara zai yi amma mun yi fushi da shugabannin mu gaskiya mun yi fushi gani yadda aka yi sakarci tun farko an bari gadaje nan tun lokacin da haram suka yi yanka ba gera ba har gashi an samu ambaliya ya zo ya kara lalatarwa to ya suke so mu yi wannan ambaliya duk ya mamaye duniya gaba daya ai na boko haram nan ya yanke irin su gada wurin gayan da na magar ai ba ambaliya ne suka laratar ba an san wayanda suka laratar ba gira ba har yau gashi ambaliya ya zo ya kara cin gadaje na, ga gonaki ga gidaje mutane amma duka mu mun kaddara ne Allah ne ya sa zai haka kowa kuma duk wanda ambaliya inda yi duk kuma za a ga alheri ba komai mu mun bar mu Allah Allah ya saka da alheri amma gwamnati mun yi fushi da ku idan za ku gera ku gera idan ba za ku gera ba gashi na ka lalace na gode isa abdul daga karamin kuma daga jihar adama radio france international mai albarka na gode har yanzu ana tare da shirin ra'ayin ko masu sauraro wanda yake zuwa muku daga nan sashen hausa radio france international yanzu kuma sai sakonnin da ka turo muna na shafin sada zumunta na facebook wanda za mu karanto muku yanzu tare da nasir sani kafin mu karkar shirin yanzu kuma bari mu daura da ra'ayin malami na gaba Assalamu alaikum yarfi Hausa da fatan kun tashi lafiya kai sai kuna tare da Mamman Sani Dauda Cinwaza wanda ake kira da bikin Man Fada Eurogan da magaram jamhuriyar Nijar. To a gaskiya wannan ambaliyar ruwan da ake fuskanta a kasashen mu na Afirka mu nan dai Afirka musamman ma mu nan Nijar eh, gaskiya akwai abu guda ɗaya da yake sa ambaliyar ruwa eh, musamman ma ginin da ake yi a Place Dangerous wato gurare masu haɗari wanda ainihi daman hanyar ruwa ce eh ake hukumomi suke zawa su saida ma mutane masu ƙaramin ƙarfi su kuma masu ƙaramin ƙarfi suna ganin gurin yana da ɗan rage kenan sai su saya tun tunda ba za a iya zuwa su sai can inda yake da tsada inda yake da hanyar ruwa kenan ga inda yake da ba hanyar inda hanyar ruwa dan yana da ɗan ragi shine mutane suke kaga kenan duka laifin na kowa ne kuma masu saida suna da lahi masu sai suna da lahi saboda shi ruwa gaskiya dole ne hanyar shi in ta zo dole ya wuce babu wani kila muka canji mun gode ku tashi lafiya ba haka muna jinjina muku mai magana mu masana dauda cin wazo wanda ake kira da man fada a erogan da Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar murar jama'a Usman Manuka da kanan mai Rorot Funto a cikin jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Da farko muna jajantawa al'ummomin da wannan ambaliyar ruwa ta shafa wadda ta kawo musu sanadiyar asara na dukiyoyi da mahallansu da fatan ubangiji Allah shi maida mafificin alheri sannan kuma kamar yadda aka sani kowace shekara ana fama da irin wannan matsaloli kuma gaskiya hukumomi na bakin kokarinsu wajen kira ga al'umma da su tashi kan hanyoyin ruwa da suke zaune ganin ya kamata al'umma su ma su amsa irin wannan kiran domin wannan abubuwan da ke faruwa na ambaliyar ruwa ba wanda yake taba sai illa talaka ƙarshe kuma ya rasa ina zai sa kanshi to don haka ya kamata al'ummarmu da ke kan hanyoyin da ruwa ke bi to gaskiya su rika tashi a irin wannan lokaci na damuna domin gudun asarar rayuka da dukiyoyi kamar yadda hukumomi da masu hasashen yanayi ke faɗakar da al'umma akan illar zama waɗannan wajejen da fatan allah shi kyauta assalamu alaikum bara fa hausa kuna da ran mai tsaron guna da kullum muhammadu larami a jamhuriyar nijar masanin garin difa difa kura club kenzar kenz babu da zamu cewa ta yau laraba da labarakacin baki da kuma mutuwa gaskiya ambaliyar ruwa gashi nan kam yankin difa wato yankin boso gaskiya yanda ya yi banna to babu da zamu cewa dai abin harakan ubangiji ba yanda zamu cewa tunda allah dai bai abin da za ta bace sai dai abin da zai kyau ba abin da zamu cewa kuma wanda suka rasa gidajen su Allah ya sa gwamnati kuma zai share musu hawaye kuma wanda suka dan jikkata wannan Allah ya sa to su ma Allah ya ba su lafiya wanda kuma suka rasa rayukansu a cikin wannan abin to Allah ya ji kansu ba abin da zamu cewa fatan alheri da muke musu ruwa ambaliya da ya zama to dai ruwa gama gari ya biya ga kowa Niger Niger Cameroon Chad duk Africa dai gashi na ko ina ana fama da shi ba abin da zamu cewa to komai da lokaci ne ba abin da zamu cewa Allah ya ya ba mu alheri kuna tare da mu sauran ku ne da kullum Muhammad Larmi a jamhuriyar Niger mazauni garin difa difa kura kula gen zargin zarafa za ta shi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. To ambaliyar ruwa a yankunan mu an samu amma magana gaskiya mu a yankunan mu da sauki akan irin yadda muke ji a wasu yankuna na an yi asarar rayuka da dukiyoyi da kuma rashin ma lafiya a da ya samu wasu bayan Allah to hakikanin gaskiya ya kamata dai a ce a wannan ma'ala da ke faruwa ta ambaliyar ruwa akwai matsatsaluwan wanda ke faruwa tsakanin al'umma da hukumomi ya kamata al'umma su gyara guraren da suke domin samun ruwa hanyar wucewa wanda za su iya yi sa'annan kuma su daina yin gine-gine a kusa da inda hanyar ruwa ke wucewa duk wannan matsala tana kawo ambaliyar ruwa da za ga an yi asarar rayuka da dukiyoyi sannan ita ma gwamnati duk inda nauyin ta yake na yin manyan hanyoyi ya kamata ta sauke domin yi domin hana ci gaba faruwa da wannan matsala ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio France International mai magana Samaila Sabo Shebu dan Niger a garin Gayan Wazam Niger a gararar na kasa Algeria da farko muna mika sahihi ya gode mu kan damar da kuke ba mu na bayyana ra'ayoyinmu akan maudu'an da kuke bayarwa yau na zo ne zan bayyana ra'ayi na akan maudu'in da kuka bayar akan magana ambaliyar ruwa to magana ta gaskiya a wannan lokaci ambaliyar ruwa ta zama mukar ruwan dare ga duniya musamman a kasashen mu na Afirka ganin cewar ambaliyar ruwa tana jayo asarar dukiyoyi da gidaje hama da rayuka al'umma hanyar da kuma za a bi a magance wannan matsalar ita ce kamar haka kenan al'umma su daina gine-gine bisa hanyoyin ruwa su kuma daina zubar da shara bisa hanyar ruwa saboda duk inda an ka zubar da shara bisa mabiyar ruwa idan ruwan suka zo suka isko hanyar ta tushe dole za su neman makansu hanya kenan sai su abaka cikin gidaje ta bangaren hukuma kuma ya kamata hukuma ta sanya idanu kan gine-ginen al'umma duk wanda an ga zai aza gini bisa hanyar ruwa ya kamata hukuma ta hana shi wannan gini hukuma kuma ta kai tallafin ababen zuba shara cikin unguwanni kenan duk wanda ya kwaso shara sai a zo a zuba a cikin wannan ma'aikata zo su kwashe saboda shara ita ma tana taimakawa wajen haddasa ambaliyar ruwa a tashi lafiya Allah ubangiji ya sauka Araba wasu salamu alaikum mai magana da zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Lako Gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A gaskiya zance ambaliyar ruwa kai tsaye sai in ce ba ta shafe mu amma kuma a gefe ɗaya ta shafe mu duba da yadda ta shafi al'umma waɗanda muke zaune da su na kusa da na nesa muna dai fatan ubangiji allah ya maida musu da mafificin alheri waɗanda ta ba musamman mu guda biyu na najeriya da nijar allah ya maida musu da alheri sannan muna fatan gwamnati za ta kawo musu agajin gaggawa agaji wanda ya dace ba agaji na rubutawa kawai kan takarda ba a ce za a yi musu muna fatan gwamnati za ta duba su domin wannan itila'i ne wanda ya faɗa musu kai tsaye babu zato babu tsammani Allah mai da masu da mafificin alheri mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gami daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya a rafa hausa assalamu alaikum radio france international sunana aminu adamu malamadori daga jihar jigawa to hakikanin gaskiya wannan lamari na ambaliyar ruwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin wannan matsala ta ambaliyar ruwa ta zama ruwan dare mai gama duniya ba wai kasar najeriya kaɗai ba har da wasu kasashe na turai na yankin asia kuma musamman a jiha ta ta jigawa hakika akwai local government da dama da suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi kamar irin local government din miga malam madora haɗe da girka sama guri dutse da sauran ƙananan hukumomi a ƙaramar hukuma ta malam madora hakika al'umma sun yi rahin mahalli da dukiyoyi masu tarin yawa cikin garin malamaduri da irin garuruwa irin su garin gabas da sauran garuruwa addu'ar mu anan Allah ya maida musu da alkhairi kuma hukumomi su ɗauki matakin dakatar da wannan al'amari duba da yadda al'amari ne daga ubangiji amma akwai matakan da za a ɗauka domin a samu sauƙin suna gode ku tahi lafiya sunana aminu Adamu malamaduri warahmatullahi tuhu Radio France International RFI kuna tare da Shaf Jariri mai gidan gobara daga nan da kwarar maradi jamhuriyar Nijar. Lalle wannan ambaliya da ake fuskanta ƙasashen duniya ba maka wannan kasar Afirka. Gaskiya abu ne mai ta da hankali. Ya kamata tun daga gwamnatoci har zuwa 'yan gari a tashi tsaye da yadda aka san hanyoyin ruwa ne a buɗa mu hanyoyin ruwa hanyar su wuce a daina yin gidaje a daina tushe hanyoyin ruwa Karana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Alkamis Shehu Fattawi sashen Hausa na Radio Faransa sai dai musu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan annoba ta ambaliyar ruwa da ta taso mana ba abin da za mu sai sai musu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuma ubangiji da fatan Allah kawo mana agajin gaggawa dan gaskiya talakawa suna cikin wani yanayi dubi ne ji abin da ya faru a Kano cikin garin Kano ruwa har gwiwa har har saman kugu gashi nan ya shiga kasuwanni gidaje Allah kaɗai ya san asarar da aka yi kuma haka abin yake a wasu guraren wasu guraren ya ci gonaki ya ci gidaje sai Allah kawo mana dauki eh, su kuma talakawan ubangiji Allah ya mayar musu da alkhairi duk wanda ya san Allah ya mayar musu da alkhairi Allah kawo mana ƙarshen wannan masifar sashen wasar ne Radio Faransa na gode Allah saka alkhairi mai magana Alkamis Alfattawi anguwan da Kano mun gode madalla da iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin a madadin jami'in da ya sada ni da ku Mustapha a DBC ni wanda na kasance da ku halimatu sani jumare nake cewa a huta